Thank you. na ji an ce yau kin yi azumi <laughs> ta na sha ruwa to sannan shi ruwa <laughs> masu kallon mu mu da sake saduwa a cikin shirin naku mai farin jini na ainihin wato mafarkin rayuwa mafarkin rayuwa wanda yake zuwa a daidai wannan lokaci tare da ni Sami. da kuma ni naku a kodayaushe wato uncle ty in har ba ta ba shi shirin wato mafarkin rayuwa mun tanade shi ne musamman saboda yara domin a taimaka musu a ba su ƙwarin gwiwa a kan fannonin ilimi da suke so su zama a rayuwarsu domin dogaro gobe mafarkin rayuwa madobi ne abin duba musamman gare su yara manyan gobe domin cimma burukansu na rayuwa domin samun zamantakewa mu'amala da ƙaunar juna a tsakaninsu a yau a wannan shiri muna tare babban yaro babban baƙo. wanda ke malam abubakar sani muhammad wanda ke zaune a unguwar sharaɗa wanda aka haife shi biyar ga watan april 2005 wanda yake da burin ya zama oil and gas oil and gas yau kuma kika zakulo mana to ko kuma in ce na zakulo mana shine kai dai ka zakulo kuma kai ka tattauna da shi ai da na tambaye shi sai ce wasu su ke zama petroleum marketer ma'ana wato mai harkar sayar da sayarwa na harkokin fetur mhm. gas iska gas da sauransu harkar bangaren kudin najeriya kenan wallahi tallahi yaran nan ban san ina ya hango wannan abu ba ah, shi ya sani to jama'a a yanzu sai ku biyo mu domin ku ga yadda tawa ta kasance da shi to sai ku biyo mu to ya sunan babban bakon namu sunana abubakar sani abubakar sani muna maka barka da zuwa a a wacce unguwa kake a shari'ar festu shari'ar da festu to wace shekara aka haife ka mm, an haife ni a shekara ta 2005 april on 5 to naji zuwa yanzu ka sun kai nawa kenan zuwa yanzu shekaruna sun kai goma sha ɗaya ya sunan makarantar ku sunan makarantar spring secondary school spring spring secondary school wani irin darussa ake koya maka a makaranta ana koya mana su maths english physics social source phe etc kai wannan makarantar babba ce fa ana aiki da yawa kenan to cikin jerin wannan abubuwan da ka gaya mana wanne ka fi kwarewa ka fi iyawa a makaranta na fi iya mas mas eh, times 2 4 2 times 10 two times ten twenty. 6 minus 4 6 minus 4 3 kai ban isha <laughs> akwai kokari to tun da ka fi iya masu yanzu ajinka nawa kenan aji na daya a makaranta ai na san cikin makarantar ku ana yin waka ko yi mana ɗaya daga cikin waƙoƙin da ake muku a makaranta Ten green bottles standing on the wall. Ten, ten green bottles standing on the wall. If one green bottle is accidentally fall Nine green bottles standing on the wall. Nine, nine green bottles standing on the wall. If one green bottle he accidentally fall Ten, ten green bottles standing, standing on, the wall. interesting <laughs> ya yi kyau to yanzu idan ka gama makaranta wani irin aiki kake so a ce ka fara yi ina sha'awar petrol marketer petroleum marketer hmm. harkar petroleum kenan eh. to yanzu ina so kai mun mafarkin rayuwa na irin wannan aikin da kake so ka zama yara ku je makaranta ku yi ilimi kusan tarbiyya a ci gaba bai kama da rago ba yan yara mu je makaranta mu ilimi kusan tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba yara mu tashi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasata mi ta maza mu zabura aikan yara ya mu maza har mata shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba Mi mai sai da oyal an gas muke talla fama kwallon. idan na fito fagen sana'ata ba na raina kowa kwallon. burina na kawo fetur dan sanda ya zo har malam ina sayar ku ba ni kuɗi na ba na raina riba kwallon. yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago makaranta mi ilimi musan tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba ni mai sai da oyal an gas muke tallafa mako kwallon. idan na fito fagen sana'ata ba na raina kowa kullum burina na kawo fetur dan sanda ya zo har malam Ina sayar ku bani kuɗi na ba na rena riba kullum makaranta mai ilimi musan tarbiyya ci gaba bai kama da ragowa. yara mu tashi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasata. Mi ta maza mu zabar aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. yara mu je makaranta mi ilimi mu san ya ci gaba bai kama da rago ba. Ni mai sai da oil an gas muke tallafa mako kullum. Idan na fito fagen sana'ata ba na raina kowa kullum. Burina na kawo fetur ɗan sanda ya zo har malam. In na sayar ku bani kuɗi na ba na raina riba kullum. Yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba. yara na gida masu kallon mu kun ga yadda mafarkin abubakar ya zama gaskiya kun ga yadda abubakar ya zama yadda yake mu'amala akan harkar fetur ya shiga ciki sosai ga shi dai burin ya riga ya gama cika to don haka nake so yara na gida kuma ku dage akan burin abin da kuke so a rayuwarku saboda ku cimma shi ai karatu domin samun biyan bukatar rayuwa don haka ku dakace mu ni sunana santa mimiyar ina da sha'awar in zama pilot Ni suna na Rahama Tiwa Sha'aban ina sha'awar na zama likita. Ni suna na Kalu Jibril ina sha'awar na zama soja. Ni suna na Aisha Ahmed ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yarda, Allah. Mafarkin rayuwa. To a zuwa yanzu me yasa ka zaɓi wannan aikin tun daga ayyuka nan da yawa kuma ka zaɓi sai ka zaɓi oil and gas saboda zanga tallafa al'umma wajen ba su mai yaka gas oil wace irin gudunmawa kake so ka dinga ba wa al'umma idan ka zama petroleum marketer shine dinga ba su mai a farashi mai sauki da dai sauran wannan shine irin gudunmawar za ka dinga ba wa mutane kenan eh. irin fetur ya samu ba wani wahala eh. to idan burin ka ya cika ka zama petroleum marketer kuɗi ya fara zama me za ka fara yi ina so in fara kai iyayena kasa mai tsarki ah, alhamdulillah su je su sauke farali kenan yanzu kana da kanni dai ko baka da su kannan eh. ka nawa kannan na uku yayyan ka fa nawa yayyan na hudu hudu kana da abokai eh ina da abokai su waye manya manyan abokan ka abubakar usman aliyu abubakar usman aliyu wani irin wasanni kake yi da su muna yin wasan football basketball volleyball to a cikin duk irin wannan wasannin da ka faɗa wanne ka fi ƙwarewa akai wanne ka fi so basketball basketball ƙwallon kwando kenan eh. to za ka iya gaya min ɗaya daga cikin waɗanda suka fice da suke yin ƙwallon kwando na duniya kana dai sha'awa kawai eh, to ya yi kyau wani irin taimako kake bawa iyayenka a lokacin da ka dawo daga makaranta ko ranar asabar da lahadi dawo daga makaranta kuma na su lahadi in sun aike ni ko shara ka in su sauran matan ba sa nan sai in taimaka in shara ko irin aike je ka shago wanki haka kayan yara da sauransu ka ce muka kana da ɗan ne eh. su kuma wani irin taimako kake ba su ina ba su taimako wajen in ba su respect yana su daina wannan su dinga yin assignment ɗinsu su dinga respecting teachers su kai wannan yana da kyau a cikin primary colors da muke da su waɗanda suka hada yellow green blue and red hmm. wacce ka fi so na fi son red ja kenan eh. to me yasa kake son ja saboda it is very dangerous <laughs> wato ja is dangerous wato kala ce ta jajircewa duk abin da zaka yi zaka yi shi da ƙarfi eh. ba tsoro eh. wannan yana da to akwai sentence da muke kira mafarkin rayuwa wanda yana ɗauke da harufa guda goma sha hudu ina so ka ɗauki ɗaya daga cikin wannan harfi ka kawo min sunayen abubuwa da suka fara da shi A A B C D E F G H what is this me wannan A a kai dai me ce wannan <laughs> to gaya mun Abubakar action activities um, actually Mm-hmm. actually um, say kai ka burge ni sosai wannan shine eh Nakan shigo makaranta karfe bakwai da rabi na safe domin tsaftace wurin zamana da bibiyar ayyukana kafin lokacin darasi a cewar abubakar sani. Abubakar na da sha'awar sanin tasawirar ƙasa, al'adu da yare daban-daban da suke cikin ƙasa najeriya shi yasa a kullum malam sai ya yi masa darasi na musamman a kan sanin hakan abubakar na da ƙoƙarin jajircewa wurin fahimtar aikin cikin ajinsu tare da ƙoƙarin amsa tambaya a lokacin da buƙatar hakan ta taso yara 'yan makaranta na da ƙoƙarin samun abin kare a lokacin break domin samun warzakewa daga ayyukan da aka yi na aji juma'a rana ce gajeriya yara na sanya tufafin wasa domin zuwa makaranta tare da gabatar da wasa kala-kala bayan darasi abubakar allah ya da nufi mafarkin rayuwarka ya tabbata na zama mai aikin oil and gas amin ilimi shine mabudin rayuwa dole sai ka je makaranta za ka samu damar cimma burinka na zama abin da kake so ka zama a rayuwa burge ni mutuka oil and gas harkar fetur iskar gas wannan ba karamin abu bane dole shi yasa na ga ya jajirce a makaranta yana ba da himma wurin abubuwan da ake koya masa a makaranta kamar yadda kuka gani kuma na ga yadda ke da mu'amala da iyayensa a gida a gaskiya wani abun ya bani sha'awa haka ake so iyaye su dinga ba wa 'ya'yansu kwarin gwiwa domin cimma burukansu ba a nan shirin ya kare ba sai ku biyo mu domin ku sha kallo ni suna na santa mimiyoza ina da sha'awar in zama pilot ni suna na rahama tiwa sha'aban ina sha'awar na zama likita ni suna na karl jibril ina sha'awar na zama soja ni suna na aisha ahmad ina sha'awar na zama likita yara yara na gida ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa domin cimma burinmu gaba da yarda allah mafarkin rayuwa ka san tsafta a cikin tsafta da ake yi wacce kake yi eh, tsafta ta muhalli da ta zuciya ne da muhalli gidanku kenan ko da eh. kuma jikinka eh, kana yin brush kenan ko to zuwa yanzu tun daga shi ka shigo cikin wannan shiri na mafarkin rayuwa wace shawara za ka iya bawa masu kallo da suke kallon ka a gida zan ba wa yara shawara su dinga karatu ko ana koya musu wani abu su daina wasa su yi amfani da lokacinsu sai ka karatu kai lokacin sai ya wuce lokacin sai ya wuce gaskiya ya wuce kenan akwai kayan sawa iri-iri da mutane suke sawa akwai dogaye akwai english akwai european indian da sauransu ko hmm. kai cikin irin waɗannan kayan wanne ka fi so dogayen kaya kamar irin wanda suke jikinka kenan eh. to yanzu idan na baka dama ka gaida mutum guda biyar daga ina za ka fara zan fara daga iyayena kannena yayyena da inda suke kallo na manya da yara da abokanena dole ne mu godiya da jinjina da ka samu dama ka shigo cikin wannan shiri na mafarkin rayuwa muna maka fatan alheri Allah mai da ka gida lafiya amma fa sai ka tafa wa kanka da kanka to to na gode ko bukata ta a zuciya zuciya samun ka da auren kaka ban kwake farko idan na buɗe littafi ke ce na ke gani farkon shafi buri uku a zuciya yi rufi in nai dace na samu ba haufi da ni da kai mu kulla so da karfi ka talla wannan tallafi ka zaifi na faɗa rijiya ta so da zurfi saman ta gashi ya rufe da murfi ka ni kusa da keke dai na haufi hannu na shi unguwa to rike hmm, sahibi sanka ne yaye min rauni lilo na kaunar ka shi ke ta lulani kamin ka zo don ka so ne na yi so ya sa na yi karamba ne buri na uku a duniya buri uku a duniya ke ce ta farko a buri na duniya buri uku a duniya biyu tare dukiya kwanciyar hankali na na ganni tare da ke ma dalla an ta sami uncle kin ga abubakar fa hmm, ya bakar ya burge ni matuka wato iyayen abubakar suna kokari alhamdulillah ana kokari to abin abinda muke so kenan iyaye su jajirce akan 'ya'yansu wannan gaskiya ne domin idan har iyaye ba su ainihin wato taimaka wa 'ya'yansu ba to ba za a samu al'umma tabbatacciya masu taimakon wata al'umma ba gaskiya ne wannan burinmu a kodayaushe masu kallon mu shine taimakawa yara domin cimma burinsu a cikin wannan shiri naku na mafarkin rayuwa ni dai anan zan ce anti samira ko ke zaki nade mana tabarmar shirin yau a to to masu kallon mu anan muke nade tabarmar shirin namu sannan godiya ta tabbata da dukkan wayanda suka sa hannu cikin wannan shiri ya tafi yadda ya kamata muna godiya musamman musamman blue sound and entertainment musamman blue sound and entertainment musamman blue sound and entertainment da kuma dukkanin wanda suka tsaya tsayin daka kula da na'urar da muke aiki a wannan lokaci domin kawo muku wannan shiri rangadadas ni an kultiwa nake cewa sai mun sake saduwa a cikin wani sabon shirin to mu kasance lafiya makaranta ku yi ilimi kusan tarbiyya ci gaba bai kama da rago Yan yara mu je makaranta mu yi ilimi kusan tarbiyya ci gaba bai kama da rago Mu yara mu tashi da ilimi ta gaba a ƙasa ta. Mi ta maza maza bara aikan yara ya maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. Yan yara ku je makaranta mi ilimi musan tarbiyya ci gaba bai kama da rago. Ni